dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamar sake saduwa a wannan lokaci. Shin me likitoci suke cewa ne a game da 'yan mata masu bilicin da sauran shafe-shafe? Mata sukan sami abin da ke cewa nan karwa ko kuma ga sun yi kuraje sannan kuma yana iya zuwa ya shiga ido dan jini zai iya kai shi ido zai iya kawo kamar hakiya idan mu kuma bangaren iyaye kuma za ku ji irin shawarwarin da suka ba samari musamman masu cewa a tafau ba za su iya aure ko kuma neman wata budurwa wadda ba fara ba sannan kuma in ma farin ne suke gani wahalar da za su je su tarar a cikin gidansa shi ne son farar mace sai ya sa ta ta koma baka ko da bata koma baka kirin ba a sai ta bisa shi ko yaya yake Ku biya mu domin jin cikakken shirin. Su mayukan da mata suke sawa wato ba kamar irin lokacin da da ake sa wayansu mai da ake su nan ba ne amma yanzu yawancin man da mata suke bleaching wato yawancin su steroid ne a ciki wato wani sinadari da ake su steroid hmm. kuma shi wannan mai na steroid yana da illoli kwarai da gaske idan aka juma ana shafawa a jiki misali ma a fuska saboda sukan iya wato jini yakan ɗibe su ya kai su wurare daban-daban so da misali a fuska zai sa fuska ta zama wato fatar ta zama sirira sirira ba ta da kwari sannan kuma ko da mutum ya ji ciwo warkewa yakan yi wuya sannan kuma za ga eh, mutum yakan zama abin da muke ce masa dependent wato in ya fara shafawa dole ci gaba sai zama kamar ya zama dan kwayan maganin wato da zaran ya bari sai kuraje su fito to dole sai ta shafawa don kurajen su tafi sannan kuma yana iya zuwa ya shiga ido dan jini zai iya kai shi ido zai iya kawo kaman hakiya ko kuma ibin abin kaman hawan jini na ido sannan kuma yakan sa fuska ta sami kaman kanana kananan gashi kamar irin saje na da maza suke yi mata su ma su iya yin wannan sannan kuma duk da dai a fuska ake sawa za ga mata sukan sami abin da ke cewa nan karwa ko kuma ka ga sun yi kuraje wato a gaban abin na kirji ko a bayan sauransu sannan kuma an daɗe yana shafawa jini yana kai shi cin abin nan wato yakan kawo illa ta yadda mutum zai iya samun hawan jini nan gaba ko ciwon siga ko kuma irin su peptic ulcer sannan kuma yakan sa wato kashi ya zama na bai da kwari kwarai da gaske so akwai abubuwa da da yawa banda wayannan ma da na yi bayani da wayannan shafe-shafen da ake shafawa din wanda su ake kiran steroid suke iya kawowa to dokta cikin waɗannan kamar sabulai sabulun wanka fa akwai wanda ke da irin shi ma na ɗauke da wannan sinadarin eh to yawancin sabulun wanka za ga akwai wayansu sinadarai wanda ake sawa wanda su kuma idan ana amfani da su za su iya kai illa ga misali oda don akwai wanda za ga suna da irin su mercury a cikin su wanda daga baya cumulatively wato an da ana amfani da su za su iya kawo wato illa akan kodan mutum ta yadda za su iya kashe masa koda sannan kuma yawan canje-canjen irin wani abubuwan yakan zamana wato shi kansa idan ka daina zai iya kawo kuraje da sauran so jiki baya so ka dinga yawan canja sabulai ko mai idan idan mutum da ya saba da guda daya yana da kyau mutum ya tsaye da guda daya a takaice kenan to to misali kamar irin su sauran yan kayan shafe shafe misali irin su fauda su jan baki da sauransu su ma suna da wata illa to illa su guda ɗaya ne to wato ta wannan yawanci za ga su ba su da matsala kamar yadda su nan mai da ake matsawa suke da su sai dai su idan misali fatar ka ta nuna ba ta son shi idan ka shafa na farko sai ya kamata mutum ya kiyaye idan ka ci gaba da shafa kuma zai iya kawo matsala saboda za ka iya zama wato kamar allergic ka samu allergy kenan na irin wannan abubuwan amma banda wannan su hoda da sauransu abubuwa ne wanda ba sa shiga fata sosai so ba za su iya kawo matsala kamar yadda su na matsawa suke da matsala ba to kamar ya mutum zai gane fata shi bata so misali wato da zarar mutum ya shafa mai ko oda ko na farko dai zai fara ganin ya fara jin kaman kaikayi ko ya ji kamar ya dan sa yaji yaji daga nan kuma sai fara masa kaikayi haka to irin wannan shi ne ke nuna masa cewa wato fatar tana nuna ba ta son wannan abun to da in aka ci gaba kuma sai ga kuraje sun fito har sun fara saba saba a fuskar to wannan alamu ne na cewa fuskar ba ta son wayannan abubuwan da ake mm. sawa mm. Eh. to misali akwai wata hanya da mutum zai iya bi domin daina amfani da su ko da misali ya fara ko kuma ta fara tana amfani da su akwai wata hanya da za ta iya kauce ma hakan eh to dama abin da ya kamata dai ne kamar yadda mutum ne ya saba da abu wato yace zai bari farar daya zai zama masa matsala saboda ya zama dependent to abin da ya kamata sai ya shafawa misali idan mutum yana shafa sau biyu a rana sai koma yana shafawa sau daya idan yi kamar sati zuwa irin sati biyu daga baya sai kuma yana shafa yau ya yi kuma ba zai yi ba da haka da haka zai dinga ragewa har ma ya daina shafawa to kuma dai abin da mutane za su sai ga ana cewa mutum ya koma ya yi baki saboda ya daina to amma abin da ke faruwa dama kakan koma ainihin kalan da dama kake da shi ne to shi sai mutane su ga kaman a'a ai rashin barin da suka baki ba wai bakin ne suka yi ba sai dai dama sun koma irin halin da suke ciki ne na da wadda tun kafin su fara amfani da wayannan man da suka shafa a fuskar nasu to to madalla dakta gaskiya mun gode kwarai da wannan bayani to yau shirinmu na dandali ya ƙara koma ne wajen mama wato malama sami sumayya in za ka mana kira da kuma gargaɗi kan ra'ayin samari da suka nuna cewar su sun fi son 'yan mata farare ko da kuma mai ya ci inda farashi E, sun nuna haka sannan kuma me yin illar baƙaƙen 'yan mata da suke ganin su ma suna so su fi layi da haka suke bleaching da haka malama fili domin ki to salamu alaikum game dai da irin waɗannan samari masu irin wannan halin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da idan za mu yi aure mu duba wacce tafi addini to su yanzu samarin yanzu ba ruwansu da addini saboda saboda kawai sharholiya ake so kuma wannan farar macen da suke tunanin ita suke so sha'awa kawai suke mata amma ba san ta suke ba fari zai disa shi komin daren dadewa za ta tsufa kuma tana tsufa ne rayuwarta tana daɗa ƙarewa kuma tana daɗa takwarkwashewa sannan kuma in ma farin ne suke gani wahalar da za su je su tarar a cikin gidansa shi ne son farar macen sai ya sa ta ta koma baka ko da bata koma baka kakirin ba akalla sai ta ji tashi ko yaya yake kaga kenan farin da ake so babu shi yanzu saboda haka dama sha'awa ce kuma farin ya zo ya ji tashi sai a iya rabuwa da ita ni ban ga bolar bakan mata ba babu bolar bakan mata kuma da za su lura fararen nan su sai fararen matan nan wallahi yawancin su ba su da lafiya kullum shi kenan zai kare a hanyar asibiti saboda wata kila farin macen ba ta son rana in ta shiga rana da ta shiga rana ke ciwo sai wani irin ciwon zazzabi ne um, idan tana da um, shawara sannan duk sai ya tashi sannan in masu cin maiko ne in kana takamar ma ka sai mata eh, tun da fara ce za ta ji daɗi za ka sai mata kayan daɗi to wannan kayan daɗin da za ka sai mata shi zai illata ta ya dawo ka ji ma ka daina sha'awar farar mutum don haka ni abin da zan gaya wa 'ya'yanmu kar su dinga bin wai yanayin fata kuma in farar suke so ma ina dalili suna sa 'ya'yanmu baƙaƙe suna zuwa suna siyan man kanti suna illata fatar jikinsu don wani ma abun abun bakin ciki wai yanzu wai har allura ma ake siyarwa wace idan kai mace ce wa kanta za ta zama fara ainihin fatar ta ɗaye ta zama fara saboda 'ya'ya maza saboda haka wannan suna sa mu mata wanda suke bakake cikin wani masifa cikin wani yanayi wanda Allah ne kaɗai zai mana maganin sa Don haka ni kiran da zan yi wa 'ya'yanmu samari maza su duba Allah su ajiye irin wannan aƙidar tasa a gefe. Kuma ai son zuciya ne ka ce kai fara kake so kai kuma ga ka baki kirin. Wasu sukan yi haka ne saboda shi mummuna ne baki mutumin. Mummuna ne shi kuma baki kirin. Shi ne sai ya nemi faran mace sai ya ce a ɗan haifi chocolate kala. ‘Ya'yan nasu su ma su ɗanyi kyau ta samu mijin aure to in ka bar kuma yar baka ita kuma waye zai aure ta ba ba ma wannan bakar ta fi farar macen ladabi da biyayya da tarbiyya daga gidansu kuma idan har ma macen ta san cewar wai dan farin ta kake so za ka sha iya shege iri iri dan duniyan nan sai ta sa ka a wahala wallahi kullum a wahala za ka kasance ta ce wannan yau gobe ta ce wannan to ya kamata samari 'ya'yan musu lura su nemi gidan arziki ina nufin arziki ba wai kuɗi ba gidan da yake da mutunci da tarbiyya wannan shi za ka sa a gaba saboda ka haifo 'ya'yanka su ma su zama nagari wanda wasu ma za su aura bi da bi don haka 'ya'yanmu maza a yaƙuri a ringa neman 'ya'ya baƙaƙen ma kuma su ma matan zan iya yin kira a gare su akan don Allah su dena wannan shafe-shafen saboda daga baya kansu suke illatawa ba za ki iya shiga rana ba in girma ya zo fuska ta tattauye sai ka gansu sun zama kamar gwaggon buri ina fata dai mu maza za su yi haƙuri su sami ko kuma in ce su ringa cakudawa su haɗa da bakar da farar suna ji abin da shata ya ce idan an ba shi fara zai haɗa da baƙa, to kun gani saboda haka matan ma bakaken su ma suna da nasu um, damar da kuma wani abu da kuke ganin kuna gudu da a ce ma samarin za su iya in suka tashi aure su auri fara su auri baka su ajiye su a gidan nasu su gwada su gani su ga inda alherin yake to don haka muna fata 'ya'yanmu za a dinga dubawa idan za a yi auren kada a dinga yin fituna don fituna ce a ce an auri farar mace zalla mm. sun bazama da yara ga baki ɗaya sun bazama kowa in ma baki da kuɗin ki dami iyayenki ko kuma ma wata har ta kai ga sata tunda da iyaye babu ai in ta gana wani galala ɗauka za ta yi saboda tefari ta samu mijin aure Allah ya mm. samu dashi amin a madadin Dr. Shehu wanda ya mana bayani akan illar shafi shafe da bleaching da kuma malama Lami manya wanda ta kira ga samari da 'yan mata. Ni Ibrahim Jarmai nake cewa mu huta lafiya.